midiya duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar Madalla a shirin na wannan lokaci za mu yi duba ne ga rawar da kafafen sada zamanta ke takawa ga sha'anin tsaro da kuma illarsu ga yanayin tsaron duk a tarayyar Najeriya. Domin yin bayani kan hakan shirin ya zanta da masanin tsaro kala tsohon Birgediya janar na rundunar sojin Najeriya. Najeriya wato Brigadier Janar Usman Kuka Sheka. Kafafen sada zumunta suna taka rawa muhimmiya ba don komai ba kin san suna sadarwa cikin sauki ba kamar sauran hanyoyi na sadar da abubuwa ba saboda su kansu jami'an tsaron suna amfani da waɗannan kafafen don isar da sako ga jama'a cikin sauri kuma cikin sauki sannan kuma su kansu kin gani ba kamar da ba da sadarwa take da wuya misali kamar sojoji da suke nesa a yanzu kawai inda akwai yanar gizo kin ga za su iya magana da iyalansu ba kamar da sai an yi layi gidan waya da sauransu wasu ma ba san an yi hakan ba baya ga wannan kuma kin san galibi mutane suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta musamman ma matasa kin san wasu abubuwa akan yi amfani da matasa ne misali ko da faɗakarwa ce ko kuma ana so su yi wani abu ko kuma su fahimci abubuwa musamman ma kin san matasa kamar su ne ginshikin ƙasa to kin ga za a iya samun su sosai fiye da inda kamar a ce sauran kafafen yada labarai kamar su gidan talabijin da dai jaridu wanda yakan ɗau lokaci amma take yanzu sai ka ga an isar da sako ko kuma an faɗa da mutane ko kuma an wayan musu da kai wani wato da ke janyo tashe-tashen hankula shine yadda jita-jita da yada labaran ƙarya ke janyo cikas ga ayyukan ayyukan tsaro a kasar lamarin da shugaban sashen farar hula na rundunar sojin najeriya wato manjo janar markus kanke ya ce tuni suka yunkuro wajen wayarwa da al'umma kawunan su ayyuka jita-jita dai yana kawo matsala particularly a wajen abin na tsoro sabili da duk abin da ba gaskiya ba za su iya su ga abin da ya faru alhali ba haka ba saboda haka abun yana kawo mana matsala sosai amma yanzu abin da muke yi shi hausa hausashin najeriya wato lieutenant general faruk yahaya shi ya ce yanzu yanzu mu tashi tsaye mu je mu fahimtar da jama'a a abubuwa da Najeriya Army suke yi duk wayanda aka sa jita-jita a ciki sai mu wayar da kan mutane cewa wannan ba gaske ba wayanda gaske kuma sai mu ce wannan gaskiya ne. To da yake kai batu akan cewa zamani ne ya kawo mu kuma a wannan zamanin al'ummar cikin ta ba za su iya yi ba tare da sun yi mu'amala da waɗannan kafafen sada zumunta ba kuma mun gani irin illan da suke da shi da kuma irin tasirin da suke da shi a cikin al'umma. Shin akwai wani shiri da kuke wajen tunkaran faɗakar ta hanyar amfani da waɗannan kafafi? muna amfani da shi sosai don mu ma muna amfani da shi mu isar da abubuwa da muke yi ma al'umma mu gaya musu ga duk abubuwan da muke yi so kowane abu dai akwai gefen shi da mai kyau akwai kuma mara kyau amma inda yake da ya kyau muna amfani da su sai mu fahimtar da jama'a al'umma farin kaya sukan koka akan cewa rundunar tsaro ba ta da wani kafa wacce za ta yi magana da mutane akwai gibi tsakanin ku da al'umma shin da akwai wani shiri ko kuma wani tanadi da kuka yi domin ganin kun jawo kawo mutane a jiki? Eh akwai kwarai da gaskiya kamar yadda na gaya miki a babban hafsa hafsoshin sojan Najeriya wato Lieutenant General Faruk Yahaya lokacin da aka kafa wannan department na Army Headquarters Department of Civil Military Affairs din to akwai wata sashi a karkashin ta wanda muna kiransa Civil Legal Desk wato wannan Civil Legal Desk din shine inda ake kawo rahoto duk abubuwa da ake yi ma civilian ko kuma akwai wanda ya ce ga abin da aka yi mishi da baya gamace shi ba sai ya kawo sai a duba gaskiya ko ba gaskiya ba abin da ya faɗa in kuma gaskiya bincike ne sai mu duba in kuma akwai soja da yake da laifi to sa hukutan shi to akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tantance wannan rahotanni da suke zuwa ko kuma dai ana zuwa ofishin ku ne a kawo muku ko da akwai wata kafa ne da ake zuwa a tura da rahoto akwai kafa ne da ake zuwa na tura da rahoto ko kuma wayanda suke kusa suna zaune a nan Abuja za su zo ofishi dinmu in kuma a wayan su sashi na gefen Unis Formations na Nigeria Amina kuma akwai civil legal desk shi ma a deep headquarters to tun farko me ke sanya mutane yada labaran da ke iya tada husuma. Dan kika yi la'akari da yadda su waɗannan kafafen yada da zumunta suke da sauƙi sarrafawa da sauransu ba kamar yadda kafafen yada labarai ba waɗanda sai an tantance kuma jama'a da dama za su zauna a tace labaru a abin a kafin a kai ga sada saƙo. To amma yanzu kin san duk ma wanda yake da waya muddin da yana da abin nan ɗin yanar gizo wato intanet sai ya zama ɗan jarida. To ba kowanne ke da Sannan sannin yadda ilimin jarida yake ba misali kin ga akwai wani abu da ake cema a turance citizen journalism wanda kowa dan jarida ne to wasu ba sa tantance abubuwa sai kawai idan suka ji sai su watsa wata mm. sa'a wannan yakan bata zamantakewa kuma yakan gurbata sha'anin tsaro sannan baya ga wannan ma kuma akwai su jami'an tsaro musamman ma laifin asiri akwai abin da suke cema a turance open source of information mm. wato abu ne ga yanan birjit misali za ka ga abin da bai kamata a yada ba an yada su kuma miyagu dama abin da suke nema kenan sai ki ga sun yi abin ga misali yanzu idan mutum ko kuma wata tawaga za ta yi tahiya zuwa wani gari in muddin aka faɗi lokacin da za su tai ko kuma ga irin mota da kin ga wanda yake da mugunni ya san cewar a shi an mashi tanadi cewar ga mutanen da da zai iya kai farmaki to kin ga akwai waɗannan sannan baya ga waɗannan akwai kalaman ɓatunci da ake ɓata mutane suna wanda duk kuma ya riga ka kwanciya to sai ya riga ka tashi domin in aka bata ma suna kafin ka zo ka rika cewa ba ko kuma a wanke ka sai ki ga abin ya dauki lokaci ga an riga an yi dameji irin waɗannan to an sami abubuwa da dama misali kuma inda ake tayamma da mutane hankali da yawa akwai labarai waɗanda ba na gaskiya bane sai ki ga an turo hankalin mutane ya tashi ko su kansu jami'an tsaron a yawo da hankalin a hmm. ce gashi ana kai farmaki wuri kaza kuma ƙarya ne kon dama kai banda bami aka yi musu inda ake da kai farmakin daban inda kuma aka gaya musu daban sanda za su sai ki gama an masu kwantan bauna a jikkata su da dai sauran me ya kamata mutane su yi ne ganin cewa a wannan zamanin ba za a iya yi ba tare da kafafen sada zumunta ba dole ne ya kasance wato an yi taka tsantsan wajen amfani da wannan kafafen yada zumunta da ake da su suna da abin nan daɗi to amma kuma ga tsaye shi ga ranar shi madalla ma sauraro a nan zan ja birkin shirin sai mako na gaba da yardan Allah yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri mu sake haduwa a shiri na gaba bi salam